Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta samu nasarar karɓo fasinjan motar bus mallakar gwamnatin jihar da ake kira NSTA su kimanin arba'in da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a cikin makon jiya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce har ya zuwa yammacin ranar Lahadin nan ba ta samu nasarar ceto ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara da ke hannun 'yan bindigar a halin yanzu. Sakatariyar yaɗa labaran gwamnan jihar Niger, Madam Mary Barje, ta ce gwamnati na ƙoƙarin ganin an samu nasarar ceto yaran makarantar. Yan fasinjan bus na NSTA da aka kwasa mata da yara, mm. to a yanzu haka shine gwamnati ta samu hankalin karɓansu. Na nan hanya zuwa Mina. Akan kuma haka gwamnati tana ƙoƙarin yin ƙoƙarin inda za ta kamo sauran wa'ancan yaran 'yan makaranta ɗin. Na'am, to an Wannan kuma na san ba da jima a'a a yanzu dama ka san inda gwamna ya ce shi ba zai shiga wani halin bi tarbiyya ko an saba shi dai kawai inda za a yi a sakon mai kuma ya yi magana da su community ne da manya-manya da suka shiga kan wannan maganan. A halin da ake ciki kuma wasu 'yan bindigar sun kai wani sabon harin a ƙauyen gurmana da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro, inda suka yi awon gaba da wasu matan aure, sannan wasu yara su kimanin goma suka fada cikin ruwan kogin garin gurmanan. a sakamakon firgita da suka yi, kamar yadda wani mazaunin garin mai suna Malam Bala Gurmana ya yi min karin bayani. Sun ɗauka mana mata aure guda uku, ‘yan mata guda biyu namiji daya. Da ba su kashe kowa ba ko? Ba wanda suka halba, amma dai wanda suka fara ruwa gaskiya akwai yara sun za su kusan goma amma gan su ba yanzu. Ko da yake dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce komi ba akan wannan al'amari ya zuwa haɗa wannan rahoto amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar da aukuwar lamarin shi ma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce duk da yake aikin ceto yaran na da haɗari matuƙa amma suna can suna iya su wajen ceto yaran. Idan mun samu irin wannan mukan samu local volunteers da za a taru a je a yi wannan aiki. To yanzu waɗanda aka ɗan samu tuma ana abun ne a cikin tsoro saboda halin tsaro. To yanzu akwai wani ƙwarin gwiwa za a sami yaran da rai ko? To kawo yanzu gaskiya ba mu da wani tabbacin da za mu iya bayarwa akan za a same su ko ba za a same su ba amma dai waɗanda muka samu samu suna taimakawa wajen nemo su suna nan suna bakin kokarin su. Wannan hari dai na garin gurmanan yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Niger ke ci gaba da tattaunawa da 'yan bindigar da nufin yin sulhu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.